بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آية. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسوركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين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 والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتين وأن الكتاب في نفسنا القرآن من الجرمى wanda ke kula na ƙarƙashin kulawar ƙungiyar jama'atu da zalatul bida kamata sunna samu wa marigayi a shek ismail jirgin zakariya da kuma kowa yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu shekara arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan uku shidda ko shidda ga watan uku miladiyar Haifa a isa ɗan maryamu 2026 muna cikin suratu yunus muna aya ta 21 inda Allah maɗaukacin sarki ya ce وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون آه، Allah maɗaukin sarki yana magana cewa wai za a zaƙanan nasa idan muka ɗanɗana ma mutane kafirai rahmatan rahama maɗaran ruwa wa hasban da tsaki min ba darra bayan musiba bu'usun wa jadabu bayan tsanani da fari masakun wanda da su sai muka kawo mu muka bungulo musu to zalahum makar sai ga su suna makinci fi ayatina a cikin mu. maimakon mutum shi godiya sai ya zama izgil ya biyo bara bil istihza'i wa takzibi da izgili da karyatawa qul lahum kace gare su Allahu asra'u makara Allah shi a mahi gaggawar mai da martani ga makircin da suka yi inna rusulana lalle manzannin mu alkhafaza yaktubuna ma tamkuruna suna rubuta abin da kuke makirci da ta'i wa kula da yayi don haka in Allah ya baka ni'ima ka gode kakka ɗauki ni'imar nan ba jira ingili da fama wahala in kai yi haka nan in martan ya dawo wallahi bane na cinka Allah kare na هو الذي يسوركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن أنهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ya allazi rukun Allah shine wanda yake waƙa muku alkhairinsa wafi ƙira'atin inshirku filbar a cikin kogi a cikin tudu walbaharin kogi duk ta yadda za ku yi duk abin da kuke nema tudu da kogi abin ga Allah yake sai kula mai lahiya ga Allah yake samun lahiya ko cikin wannan tafiya ga Allah yake hatta iza kuntum fil fulki hadin kun zama cikin jirgi a suhuna wajaraina bihim tagudana da su ci jirgin fihi intifatu an al-hidaji walakin ma fihi wana أن قوله هو الذي سيركن حساب فيه امتناع wannan magana ta amma akwai ƙwarƙwari akwai goli wani harin nima da bayanin ni'ima ala al-muqatibi ne wanda ake magana da wa hiya shamilatun lil mu'minin wal kufar ta gani ga mu'minai da kafirai li yastadi masalihu shukura domin wanda an mutum mai kirki ya dawwama da godiya wala Allah ɗalibu yana yawa halakakken da ya tazakkau ya tuna azumin na'ama wannan ni'ima shi ma ta mutar bin gyara wala ma kana fi akhir al-aya lokacin da zan karshen aya ma ya katari abin da ke hukumta Allah kufara cewa kafirai Ya zala jawba Gau. in sun ka tsallake halaka sai su dora zalunci tare cikin kafa hadala sai Allah ya bauɗe an yi ɗabihin ga magana da shi da zalika da wannan ilal gaibat zuwa ga magana a kan gai ana magana da waɗanda na mukaɗibai sai an kare ana magana da kamar waɗanda ba su ne li Allah ya kaɗi wal mumin don ka Allah ya magana da muminai da ma la ya liku su durin ga abin da bai cancanta gare su turgo ba minhu huwa al-bagal ne zalunci da gairi haƙƙin ba cancanta wakacin da ya gudana shi jirgin na ɗuwar tahiya dirihin da iska ɗaya ba mai daɗi layyana mai taushi yana tahiya iska na bugun su iskar da ka ɗaukar jirgi yana tahiya da su lamun lahiya babu wata kwaramiya sun ji daɗi ana cikin tahiya wa faru hubi hasin wani ciki da ita ya a tarihin asibu sai riwon iska asibu mai fecewa ja an ya zo ma jirgin shadidatul hububi mai tsananin tashi tafsir wanda ke kai kullu shay'in kowane irin abu da aka jirgi na Allah ne ala haka jirgi ya shiga matsala sannan kuma waja'ahumul mawdu sai ga walwali irin taguwar ruwa kuma ta zo musu min kulli makanin ta gaba da baya da kudu da arewa kaga mazowa jirgi waɗanda a cikin jirgi wazannu annahu hida bihi su sun riga sun ɗauka sun tabbatar su an ƙarƙari da su a hulikun sun halaka ta wannan hali da'awullah sun faɗo roƙon Allah mukulisina lahu dina suna tsalkake addini ga Allah shi ɗai muna tare da kowa suna cewa la'in labu kasani wallahi Allah in an jaita na in ka kar da mu min hazihi al-ahwali daga wannan korafi korafi da na kunan na min shaki wallahi Allah za mu cikin masu godiya mu wakili da za mu kada kaka mu san ba wani in ba haka sun kace ko ci gaba فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما أنجاهم لوكتين الله يتعرسوا إذا هم يبون في الألفيقى وصنع ألك إياك لذالنتي تتعدنتي في الألفيقين كفابي غير حكي ما الحكي بقى sababu shari'i ai da zulmi wa shirki suna zalunci suna shirki jama'a wanda an kawo wancan gata ya kamata ya tara marawacin sarki yake ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ma ga yukum lalle zalumcin ku ala an fusu kun zafin ku zai koma zalumcin da kun kai gare ku zai koma li an ismahu alaiha domin laifi nai akan kan ku yake ta mata'una kuna jin daɗi jin daɗi mata alhayatin duniya ɗan jin daɗin rayuwar duniya ta ta mata'una kuna jin daɗi biya cikin kalilan kaɗan a yi a ƙari kowa shaɗa na shi sun ma'ile na uku duk ɗan an gama gare mu mako mako ciki ba da mutu ba mutuwa in kun ka jawo na nabi uku za mu ba ku labari duma kun tunga abin da kun ka zama ta'amalu da kuna aikatawa wani jazu ku musaka muku alaihi gare shi fi qira'atin barar imata da ta takadiri huwa abla ثم ناصب المهال أن يصف الحياة الدنيا للذين يغترون بها ويثرون mata'a. don haka bagire ya dace da asifanta rayuwar duniya ga waɗanda suka hudu da ita sun ka zaɓi jin daɗin ta alama ta al'akari akan jin daɗin lahira wasu haka su don haka ya taɓa faruwa abu su fiya da bin har ya ce ya manzon Allah a haɗla mun samu hori bidu a ita fa in saqaita na sadaqanaka in ka roki Allah an kai mana ruwa wallahi za mu gaskata ka kasu ku sai an kai musu ruwa falan yuru ba su imani fa haza makaruhu wannan shine ma kicin su Allah karim oh oh inna إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون آه أقول لك يبشي إترى أيها الدنيا ذا مثالي إنما maslu lallai ita fa misalin hayatu duniya rayuwar duniya sifatu sifatu inna ma laysan lil hasari ita inna ma din nan ba ba ta hasalita a li'annahu ta'ala daraba lil hayati dunya amsalan ghairiha domin Allah ya sanya misalai na rayuwar duniya ba wannan ɗaya ba amma lalle misali rayuwar duniya kama kamar ruwa na matsarin na sama an hu da ka jidda su mina sama'i daga girgiji fa ka tare da bihi na batul ar sai tsirin ƙasa ya garwa da shi da sama bihi don shi washta baka yi ƙarfi ba'adun sashen sa da ba'adun sashen cikin tsirin ƙasar akwai mimma ya kulun na ga abin da mutane suke ci min alburi na alkama wa sha'ir da sha'ir wa gairi ma da wasu akwai abin da kuma wal an'am abin da mutane abin da dabbobi ke ci min alkala na ciyawa to kun ga misalin rayuwar duniya kamar ruwan sama na da Allah jisuwa ƙasa ta riƙu ta hidda tsiri irin ne ya zabu da sashe ne ya game da sashe suna yabanya ya zama abin nan daga cikin abin da mutane ka ci kamar irin gero dawa shinkafa masa ko alkama da shi'ir da abin da dabbobi ke ci irin ciyawa su harki yaran su kasuwa ba su hatta ya za a haza fil'arun sai da ƙasa ta riƙi zukurafa ha azanta ba hajjata ha ban shawarta minan da ba su na tsire ga tsirin da ya shar ya ɗanya haƙi ko an samu taki ko ba sa ba ita ƙasa wa zayyana ta yi ado بالزهر دهولي وأصله تزينت أبدلت التاء زاي وأدغمت في الزاي وظن أهلها أنهم قادرون عليها متالا da adda wannan shirka ko masu wannan farfajiyar hili waɗanda adda ciyawa dabbobi sun yi zaton suna da iko ga su kai ga wannan abin ya yi ya nuna su ciro su su in da shi mutamakkinu na min tahsili simara suna ganin wakashin ɗiba ƴaƴan abin nan ya mutu su ɗiba su amfani da shi ana haka gero ya zare ya yi bunin ya ɗauko shi hirtsi na idanu sai ruwa sun ka ɗauke sai iska ya buga bobo ya Ni ce ana samun gero in mai wata sai da sahi da karu tana kun sai bunini sai an ka dabka ruwa ba masu yawa waɗanda ka sa bunini shi riƙe da shiyarta, sai ta koma donar shi na Allah ce a ta ha amurra sai al'amarin mu ya zo wannan shifar qada'u na hukuncin mu au azaba na koko azaban mu laila da daddare au na harin ko da rana wa ja'alna sai muka sanya ta wannan shifkar ta su ai zar'a ha shifkar ta su hasida mun kasanta mun kasanya ta kamar girbabbowa kal hasidi bil manajil kamar abin da an kasa abin saran shifka an ka girbe ta ka an mukaffafa ai ka an laha lam ta gani kamar cewa lam ta gani bil am jiya babu wani abin wurin lam kun wa lam Ba ta zamo ba ba ta zazzabna wurin ba bil am jiya jama'a wannan da adda wannan shirka ko wanda adda wannan wuri wanda adda ciyawa in haka ta faru marabakon ya samu alkhairi da riba da an yi hasara lalle an yi guda wani an kai an samu hasara to ka zalika kamar haka nufasilul ayat muke bayanin daki-daki ga ayoyinmu amma gawa da ƙaumin ga mutane ta wula. ƙara ƙataratu imamu ƙatara ya ce innal mutashabbasu bi duniya lalle wanda ya rungumi duniya ya rike ya fihi amrullah al'amarin Allah zai zo mai wa azabahu da azabar Allah a da ma ya kunu yana rantane gurgurun kwamin abin da kai kasancewa ya ɗauka za a tafi haka nan wanda yake sai al'amari yau nan wa wajen tamfili domin wanda aya isti'ara ce wadda an ka yi wato shibbi hal'ar da ita wajen tamfili inna ayata hazin hayat inna gaya ta hazin haya lalle gaya wannan rayuwa a duniya ta duniya allati yantafi biha al-mar wadda dan adam ka amfani da ita kinaya ce kinaya ta an hazin da ba ta ga wannan tsini rayuwar duniya abinda dan adam ka amfani da shi to shi na an madadin tsini da muka ambata allazi lamma azuma lokacin da lamma azuma raja lokacin da tsammanin a yi amfani da abin nan ya girma fil isfa'il amfani bihi wa ƙa'ar ya asu sai yake ƙaura kuma shi afko min hukar wani allah kama suku domin riko bidila da duniya idza nala min habi su ko mutum ya samu bukata ta cikin duniya a tahul maut sai mutuwa ta zo mishi bagatatan riski duk abin da yake so ya samu na duniya ya samu ya haɗa jin daɗi ya kammala yana ganin ya cimma abin da a guri kawai sai mutuwa ta zo muna tare da kuwa fasalabahu ma huwa fi sai ka ce mai abin da yake ciki min ni'imar duniya na ni'imar duniya wala fita daɗin wannan shi ɗan misalin da aya ga ta yi yanzu ga abin da shahi ƙasa da ruwa sun ka jiɗa da samun amfanin gona da an da ai waɗanda an manoma bana sun san haka kafa musamman manoman lambu masu noma albasa ko da wuya wanda abin da ya kashe ka samu rabi wani ma albasa sai da ta taso ma yana ganin zai samu sai raba ta halaka ya bar ga masu kwarto bayan ya wahala to inda Allah an ka biya wanda an ka wahala ga wannan wallahi ba ta biya Allah ganar da mu mu ci gaba والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو الله ينا كرا إلى دار السلام زوى جنا منك السلامة أمنتي والجمشين الجنة bid'a da kira irin imani zuwa ga imani Allah na kiran ku zuwa ga imani Allah tufa mana imani wa du'a'u tarjibul linnas ko aikarwa ga mutane fi hayatul ukhriya a cikin rayuwa ta ƙarshe rayuwar lahira isir tarhibin bayan an tsoratar da suwa min hayatul duniyya daga rayuwar duniya kada ka zama ɗan adam ba ka da himma illa abin da ka samu cikin ka sai farjin ka in mutum ya zan bai da himma sai abin da ya ci sai abin da ya biya bukata to bai da bambanci da jaki wato ɗan adam in ba Allah ya biya ba in dai ya ma duniya ita ɗaya kasan abin da zai samu ya samu to ya zama kamar jaki an kamanta ya jaki wanda an ka zai makara gehen turke da dare allaka salamun azbu haular nizur wa ya haji Allah na shiryar da man ya sha wanda ya so hidayatun shiryar da shiya Allah ka shirye mu ila siratin mustaqim zuwa ga hanya daidaitatta tsayayya dodar a gidan aljanna dinin islam na'am للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين آثروا بالإيمان الحسنى يا تبت قرصنا كوتة لإيمان الحسنى الجنة دو ودن سنك إيماني سنك كوتة الله يا تبت زباط الجنة wa ziyada da ƙari nina na ƙari hiyar nazar shi ne dubi ilayin zuwa gare ta alamar ɗaukiyar su ma mafi hadisi musulun kamar yadda cikin hadisin musulun idan yan aljanna sun ka shiga aljanna Allah maɗaukiyar sarki zai ce kuna nuhin wani abu kun shiga aljanna kuna da buƙatar wani abu a zidukum mai ƙara muku a'a sai su ce ya ubangiji ashe baka farfarta huskokin ba Allah ai ka samu na haske ga huska ya ubangiji ashe baka shigar da mu aljanna ba Allah ai ka shigar da mu aljanna ya ubangiji ashe baka kuren yamu da wuta ba ka tsere da mu daga gare ta ya ubangiji ai ka kaura mu daga wuta dan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ubangiji ya kore ni hijabi tsakanin ni da su to wannan dubi zuwa ga ubangiji fa ma shay'an ahabba ilayhi min an-nazr ila rabbihim azza wa jalla ba a ba su wani abu ba wanda ya dubi zuwa ga ubangijin su wanda ya girma buwaya duk aljanna ga sauran abin sun ka samu wallahi duk shi na ƙasa ga ni'imtuwa ga su kallon ubangiji amma kaji farko sun ce ai komai aka yi mana to shi awwal lazina lil lazina ahsanu bil iman al husna aljanna wa ziyada wannan ziyada هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم كما ولا يرهق وجوههم bai lullube wa huskokinsu ƙaturun wani abin nan ƙura na baƙi wala zilla balle ƙasƙasci ka abatun ƙasƙasci ula'ika ashabul janna duk wanda kan ka huska ce kwal kwal kwal لا يا ما هو اللي يعمل الجنة كما هم سوء خالدون أبن أجل ما دوما لا فيها تكون الجنة الله كفام الجنة سوء أكثر والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين ألهم على الذين أحسنوا أي وللذين ya tabbatar waɗannan kasabu sayyi'at sun ka aikata ayyuka masu muni amalu sun ka aikata ashirka shirki dama jaza'u sayyi'at sakamakon mummuna to da kamata mummuna masu aikata aiki mai muni na shirki za a yi musu mummunan sakamako watar haƙon yana lulluɓe su zillatun ƙasƙasci malahun min Allah ba su da daga Allah min ɗinan za'ida min atimin wani mai tsarewa mali'in mai hana ranar alƙiyama idan ka ga wani idanunsa fuskarsa an lulluɓa mata wani irin ɓamɓaren baƙi an rufe fuska ce da ɓamɓaren baƙi ba ku gane shi ka an nama ugu shiyar kama an lulluɓe ulbisar an lallaɓa mawujin huskokinsu ƙidi'ar wani ɓamɓare da wata da ƙidi'atin jam'i na na ɓanɓare kamar an ɗebo abu haka wa isaruha ai jaza'a kamar an ɗebo wani ɓanɓare wani yanki min da na dare musulman mai duhu an ɗauko an zama alaƙa fuska shi ɗan wuta ula'ika ashabun da duk wanda ka gani haka ne ɗan wuta kuma hum khalidun fiha za su dawo mace har abada Allah tsare wancan masu wani hulka yan aljanna fara aliya ke masu baka hulka yan wuta baka aliya ke Allah tsare ne tabihi na musa ni mujmal na ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون waskur ka ambata yawma ruhun jami'a ranar da muke tattara su gaba ɗaya su talikai summa naqulu sannan mu ce lil ladina asharaku ga wannan kai shirki makanakum bagiranku nusiba bi ilzamu muka kuwa في الفعل المقدر ليعرف عليه وشركاؤكم وشركاؤهم لا بكنت عليهم ما أكنامهم ما قلت فزينا موربي يجي أبيضي ميرنا موربي بينهم تكاليس وبين المؤمنين كما في آية وامتازوا اليوم أيها المجرمون يأتي كفتي يوم ya ku makangara ku kama kanku ku hice ku zanga ba ku zama tare da mutane kirki wa qala lahum sai ba kun ce iyara ka abu duniya kun ce mun ce ku kun ce mun ce haka mu ba babu ruwa mu Allah ku ta kanku mu ma ta kanmu muka ma na ce kuka gama mahulil fatiha to ka haka fa فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين suka ce mu wa ku kun ka samu ka duku muna bauta muku kuma da guri in an zo nan ku yi mana gata suka ce a faka fabin lahi shahida ya isa Allah ya zan shaida bai na tsakanin mu bai na kun tsakanin in mukafa ba a inna kunna mun zamu wallahi na gafi na marar kala muka yi ba cikin gabata ku ko da kuka yi kula ta muka bauta mu babu rabu kun daddake aikin banza kai jama'a in mutu ya da kwan irin wannan sai da tera yana haka tabbai na aibon ya yi jama'a kowa ya bauta ma Allah kan kuma duk abin da zai karya tauhidin ka wallahi ko aza ka kasa yadda in kai yadda sai an kai inda babu la haula wala quwwata ya wargaje ya barka Allah sauka hunalika هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك شن أي ذلك اليوم والليل wannan yini tablu take bayyana min albalwa wa fi qira'atin bi ta'ayn min tilawati kullu nafsin kowace rai ma aslafa abin ta shuda quddimat ta gabata min zaman aiki waruddu amma da su ila Allah zuwa ga Allah maulahum wanda an majikin su alhaq na gaskiya as-sabitu da'im tabbatatta da wamammiya wa dalla ya ɓace gaba ya ɓace an hum gabanin su ma kanu ya fita abin sun kawo suna kira alayhi gari sun sura kai duk abin da sun kace abokan tarayya Allah na ran nan kowa ko gani ne ba ne to kai in ka bauta ma banza da yahi alƙiyama ta tsaya kana ga dole ka bauta ma shi ma ƙoshi wani ya yi ƙasa Allah amin in dai ɗan adam na cikin duniya yana shaƙar iskan da komi ya kai don bai san abin da aka gare shi Allah ya gane ko ci gaba قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لهم كتير غريسو man yarzuqukum minas sama wane ke arzikita ku daga sama bil madari da ruwa wal ardi wane wanda zaka arzikita ku da ƙasa bin da da tsiri dole babu amsa illa mutunci Allah ko akwai an man yamliku sam'a wane ne ya mallaki ji bi ma'ana asma ay halaka ya halice ta wal absara wa ya mallaki gani ko da ga ido kuru kuru ya Allah bai sa musu gani ba su gani shin wa man yukhrijul hayya wane ne ke hidda mai rai min al-mayyit daga matacce kai sai ya hajimu ne jahili sai ya haifi mai ilimi kwai sai ya haifi ɗan kaza mai rai waka haka wa yi kurjul mayita ya hidda matacin yin alhaya daga mai rai wane na ka hidda matacce daga mai rai malami shahi jahili kutu kaza mai rai sai ta yi kwai Allah ya gane shin wai wa mai da birul amra wane na ke al'amari bai da khala'i tsakanin talikai wasu ya ƙuru na huwa Allah wato ne haka Allah to in sun ce ma haka hukullahun ku ce gare su afala tattaquna laha. to don me ba ku ji tsoron Allah Wasu ne ku imani Allah ya gane da na'am فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلك الفعال لهذه الأشياء ولم يأي وتابع عند أبو بوا الله ربكم الله ليه بنجدكم الحق ubangijin ku na gaskiya asabi tabbatarsa shin wai wa ma za ba adal haƙi ni rage bayan gaskiya ba abin da ya rage illa bura a bata ko dai mutum ya zan gidan shiriya ko ko zan gidan bata fa in aina lantumin, walamta ku kajira taku kafira fa aina izin ya a hamakun lantarki in dai kai ba kai imani ba kuma kai ba kafiri bane to kai wawan da cikin mutane ina zaka ina gidanka dole ko dai ka zama mai imani ko ka zama kafiri azumi tabbas Allah sauƙaƙe wannan in ban da gaskiya ba wani abu sai bata mata kari ne ai nesa ba a ga hugayar ba wani sa mal ahada duk wanda kuskure gaskiya هو عبارة الله بوتا مع الله وقعت الدلال يا فقا كتما فألا تقعك كيف قعك قعت كلهم أكي بيدك وأنا الإيمان ما قائم القرآن تعالى أي يندري نعم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك Ka ba su rufe ha'ula a yanar imani kamar yadda aka karkatar da waɗanda gabarin imani haƙa ta cancanta kalimatu rabbi kalmar ubangijinsa alallazi na fasa gugu waɗanda suka saki hanya kabaru sun kai kabinci wahiya annahum la yun ba su imani badalin min al kalima Allah ya shi qul قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل تكي هل من شركائكم شنشكا أبو كان يقول أكوي man yabda ulkhalqa wanda ke fara halitta bayan ta kare ta mutu su mai yudu na mayar akwai ai in shi ul-khalqe, ulkhalqa aka ne ai makhluqati sun mai yudu na mayar su lil hayati ga rayuwa ba da mutu bayan mutuwa wa fi ilzamu al-asli bil jawabi nan akwai lazim ta abokin jayayya yazo da dalili na jawabi kama yasu kama yake inganta bima ya akaru bihi ga abin da ya hurci da shi ya sufa ayyuban da mata bayyanat ga abin da ya bayyana wa sabata ta tabbata ki ta zuwa gidan sa luqu wa burhan don karin dalilin sa falan ma bi'nat al-i'ada lokacin da an ka sai mai suwa kalbar ikan mafarawa fi ilzamin ganizim tawa bi zuhuri burhan don bayyana dalilanta wa alla wa in lam ya'tari bi kula ba su hurti bi hadisa ولذلك امر رسول الله كي يقول من ذو ان ينوب عنه يوم يمس في جواب جواب فقال قل Allahu ya bada halka Allah shi ke fara halitta sun mai ido sannan ya mai wa in qabilu hadha jawab in sun karbi wannan jawabi alhamdulillah idh la budda min qabuli kuma ba masa karba ta la jawaba gairu ba wani jawabi in ba shi daga ake karkatar da ku a juyar da ku tu surhuna a juyar da ku an ba ku ga bai ma qiyamul dalil ta daga dalili kuma na. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل كتي هل من شركائكم شين لكتكين أبكان تعليكو أخي من يهدي وانك يشيري وإلى الحق يوى غفتيا يشيري دغير ونسى إلى الحق يوى غفتيا ضد البعض كيشف الله بنسب الحجج بكهجوجي وهل الإسراء هل تكون الشريوة آه قل الله يهدي للهدي الله شيء أمن شريوة زوا غسيا كما با wani mai gaskiya in ba Allah ba yana shirye man sha wanda yaso min haƙi zuwa gaskiya wa kullum ka ce gare su ailan kuma shin yanzu abin tambaya awa man ya hadi ila alhaqi ahqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an guda. abin tambaya ne shin wanda ke shirye daga gairar waninsa ilal haƙi zuwa gaskiya huwa rahu shi ne Allah shin a haƙu shi yi cancanta an yi ta ba a bi shi am ko ko dai ba shi yi cancanta ba an man layahi ko ko wanda bai layahi bi wanda bai wa. bai shirye da waninsa bi kasa da ha'in wa bai riga bai ta'in ke zali والتقاء وساكنين الهاء والتاء مرجمة وكسرت الهاء وأصله ya hatadi wa ƙuri'a da wata ilha bi na fatil wata tatil ya wata tatil ta almujigi ma ilayha illa an yajzi mamniyun lil ai a haƙo shi cancanta ko ko kaka abin san bayan shin wai duk abin da aka shi wa malakum misali kai ba ta hukunci wannan hukunci hazin hukum wannan hukunci hazin ba da ce minista ba a gabiyan mala a hitsuwa da bai cancanta ba ita ba a hudunsa shi mi sauka ga wanda shi ke shiryawa wanda sai ya an shirya da shiya amma kuma mai shiryawa ku bi wanda sai an shirya da shi kuma ya wace. ha an zai baya ba zane wallahi Allah saukara sun mana ba sai ya warkar ala Allah ya abudu gairar Allah wanda ke bauta wani Allah لا أمر على يقين بي بنت بي بوتا بأك يقين ولا يتبع أقل بي بيان حنكني في أبنى جائزة ولا هجة كم بيد هجة هكذا إيه لا يكدو يكا يك يك دون تاو كما أنت هي وهي أنت هي وهي الإدانة الله سوقك وما يتبع أكثر وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم ما هي وسبيبي في إبارة أكتب بوتا بي أسناب جمعك إلا الزناسي ذاته وهي ميروني من غير التفات إلى فرد من أفراد العلم bai waiwaya ba zuwa ga ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaikun ilimi fadalan balle an yasluku masalikal adilla su shiga mashigar dalilai a duniya ingantattu alhadiya mai shirya ila haka zuwa gaskiya almamniya wadda a gina alal muqaddima ta bisa ga muqaddimomi na ne yaqini Alhiƙa na gaskiya wa yabhamu su fahimci madmuna abin ta kusa wa yaqimu tsaya ala muqtalaha bisa abin ta hukunta wa bu'lanu da batin ma yuhalifu abin da ke bata abin da abin da shawa mata inna ma qallibu fihi aba'u sundi rate kawai ko wayan kai waɗannan mutane da ba su abin nan da suke bin mahi yawa akan zato to ana faɗa muku inna zanna lalle hushi zato la yughni bai iya wadatarwa min al da gaskiya an komai bima ya ɗau minhu ilmi ga abinda ake neman ilimi gare shi inna Allah lalle ubangiji ba alim masani na ma fa'alu ga ake tawa ko jazihim alai Allah zai saka musu akan Allah kuma ne saka ya yi to ci gaba alhamdulillah alhamdulillah malam nita ita ta mijinta yake shan shisha yi ba kanta ba ko nima yana ji bai wasan shisha da eh alayasan wani na ya santa amadu mai yadi ya ba da naira dubu goma eh, cikin takardar da an ka rubuto ba Allah ya saka da alkhairi a ta ce to malam menene hukuncin shanta a ina da shanta shisha wasan shisha a ah, wanda ya santa shi muna bayani ni dai ban santa ba ina hukunci abin da ban sani ba eh? a malam shi bai santa ba ya malam shi ba eh a to wani bari a malam ya oya ta shi ma wani abu amma bai san na bari wasanta to mu bata bai hago ne wanda ta ji muna bayani ci gaba to sai mai tambaya na gaba ya ci ga ta malam shi na jaki ne ya mutu jaki jaki eh ya mutu eh sai ce ya ji tsoron ya kai shi gebe ko wani wurin da zai in yayi wari zai cutar da mutane ya san alhaki yana kansa sai ya ɗauki jakin nan sai ya kai gulbi ya jefa to bayan jefa shi gulbi sai wani ya kira shi ya faɗa mishi cewa ya yi abin da ba daidai ba domin ya kai shi cikin ruwa ya jefa ya ce to malam ne hukuncinsa eh ba daidai na jiha shi ba abin da an daidai ya ɗauka ya kai shi dajin da bai wari wani to. kai ya ajiye inda yaka wari wani cutu duk inda aka wa mushe irin wannan to yanzu ƙwazawa sahili ta ka an ko ya zan gida ko ya zan gona ko ya zan kusa ga wasu don haka in ya jewa cikin kogi to zai cimma wasu waɗanda zai damar da su ko ya tsaya nan kusa nan inda ya aje shi kila ya laƙe da gumbi ko ga wani abu ya zama dalilin cutarwa don haka kamata ya sa abokai ga mota ko ga babur ko ga wani abu dai ya kai daji inda babu kowa inda bai cutar da kowa na a sai mai tambaya na gaba yake cewa malam menene hukuncin jinin bari eh? jinin bari jinin bari eh ai ga magana tashi inda gabas yana sai a lura kowa ta da rabu da baki na kallo ne wai jinin bari eh. nifasi na eh. wato ba ta da sai abin nan sai bari ciki ya yaka magana nifasi da an da ciki ya hita inda ya zan tsoka wadda yan an ka aje ta an ka zuwa mata ruwan zahi ba ta narkewa to in idda kake ka gama idda in haihuwa ta kai wannan ta yi bari haka nan sai ta yi nifasi wankan jinin biki ko ko da da hali ko ko da ka da cikin hankali na ta ah, sai tambayar sa ta biyu ya ce malam menene hukuncin wanda ya fi da zakka kimanin dubu ɗari sai ya tsora rabawa ga wasu ya ba su naira ɗari da hamsin wasu a ba su naira a ɗari biyar yan uwa ne kuma ya ba su naira dubu biyar biyar hmm. sai shi zakka ta yi a zakka ta yi amma an yi makaruhi <laughs> Eh, in ka da zakka in kana son kawa ɗan ka kyauta ka ba shi dukiyarka amma zakka kana ba shi amma kakka fifita shi da wasu wato ka ɗauki zakkar ta tare gehen fa'idar tsakaninka da shi na zumunta wannan haƙƙin Allah ta ko ba ka so ne kana ba shi inda ya cancanci don haka kaka ɗauke ta ita za ka basuwa ta tare ganin lahin ka zai yi ga na nazarin ba daidai bane na to sai mai tambaya ta gaba yana tana cewa ita ce tana dauke da juna biyu hmm. sai ta dauki azumi ta ce sai can da marice kusan a magariba sai ta ji kama an yi kiran sallah hmm. sai ta sha ruwa hmm. ta ce to mai hukunci azumin ta to shan ruwa abin nan haɗuwar rana na magariba dai yana da lokaci tun da jin sai kama an yi kira ta sha ruwa sai ta gane ba a yi kira sai ta rama azumi guda sai mai tambaya irin ta ita ma mm. ta ce ga wata malar ni ce ni ɗauki azumi mm. saura minti biyu da lokacin shan ruwa eh. sai ga haida ta zo mata eh. ya matsayin azuminta a azumin ya ɓace eh, sai ta rama guda yin lokaci hmm. na to sai wannan ita ce tambaya ta ƙarshe sai dai akwai waɗanda sun ka ba da gudunmuwa ban karanta ba ne nan ba. na takardar ah, a na suna karanta ta a ah, da ban karanta ba ko alhaji hassan na ahmad mai yaji naira dubu ah, goma wata boyar allah ta ba da naira dubu tana neman a yi mata addu'a sai wata boyar allah ta ba da naira dubu akwai wata boyar allah da ta ba da takalmin mata kafa uku ko taki uku na mata Allah ya saka da alkhairi wata kuma ta bada kayayyaki ga sunan a tana son a yi addu'a ga ɗanta marar lafiya Allah ya saka da alkhairi lamba account ita kuma sihili sihili biyu uku tara ɗaya biyu uku shidda shidda unity bank dan ku sake karanta sihili sihili biyu uku tara ɗaya biyu uku shidda shidda sihili sihili biyu uku tara ɗaya biyu uku shidda shidda unity bank akwai wadda ta bayar da turmi a tamfa da alkur'ani ba suna cikin leda ba eh, to ayin bayanin bayani ba ga sunan dai cikin leda Allah ya saka da alkhaina wannan shine karshen tambayoyin ya insha Allah sai kuma gobe idan Allah ya kai mu kamar kullun akwai a yan uwa musulmi da sun ka neman addu'a wasu sun ba da sadakoki da gudunmuwa da dai sauran waɗanda suka nema addu'a gaba ɗaya sai a samu cikin addu'a ga ƙasarmu najeriya da garuruwanmu da kuma ya yi mana maganin kafinci da kafurai da 'yan ta'adda na gida da na waje alarama sallu alal nabi karim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid